Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Juma'a 18 ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za mu kawo muku karashen tattaunawar da muryar Amurka ta yi ta musamman da shugaban rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar. Sannan muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Fadar White House ta yarda a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da ba da tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga Ukraine ta binciki 'yan jam'iyyar Democrat da zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016. Wannan sabon bayani mai cike da abin mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatar fadar White House, wato Mick Mulvaney, bayan da Trump ya kwashe makonni yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri in baka manda tsakaninsa da Ukraine. Mabani ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa an dakatar da kuɗin ƙasar ta Ukraine ne saboda damuwar da Trump ya nuna kan matsalar rashawa a ƙasar da kuma zargin cewa Ukraine na da hannu a zargin da Amurka take yi wa Rasha na yin kutse a sakonnin imel ɗin da kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat a shekarar 2016. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe bakwai mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. yayin gabatar da sanarwa a jiya alhamis mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mulvaney ya kare shawarar da aka yanke ta zaɓa wurin taron daga zargin cewa trump da kansa zai amfana daga karɓar bakuncin babban taron a ɗaya daga cikin wuraren shakatawar nasa Wurin shakatawar mai girman eka 320 na da tazarar tafiyar kilomita 13 daga filin tashin jirgin ƙasa da ƙasa na birnin Miami. Yana kuma ɗauke da ɗakunan baƙi 643. Sai dai shugaban kwamitin kula da harkokin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka Jerry Nadler ya kwatanta zaben wurin taron a matsayin wani misali da ke nuna yadda shugaban Trump shugaba trump ke amfani da ofishinsa domin biyan bukatun kansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabannin tarayyar turai suna fatan majalisar dokokin birtaniya za ta kada kuri'a amincewa da sabuwar yarjejeniyar ficewa daga tarayyar turai idan ta zo gaban 'yan majalisar a gobe asabar. amma tuni jam'iyyun adawa suka ce ba za su amince ba. Prime Minister Boris Johnson ya da kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya a safiyar jiya Alhamis makonni biyu kafin alkawarin da ya yi na ficewa daga tarayyar Turai ko da yarjejeniya ko babu. Johnson ya kira sabuwar yarjejeniyar mai girma ga Birtaniya da mutanenta da kungiyar tarayyar Turai. sai dai dukkan jam'iyyun adawar kasar sun yi fatali da yarjejeniyar ciki har da kawayen prime minister johnson northern ireland democratic unionist movement a yayin da dubban masu zanga-zangar neman 'yanci suka kwarara a titunan barcelona a rana ta hudu a jiya alhamis shugaban yankin catalonia a spain ya sha alwashin sake gudanar da zaben raba gardama kan neman 'yancin yankin cikin shekaru biyu masu zuwa. Quimtora ya kuma yi Allah wadai da tashin hankalin da ya jawo cikas ga zanga-zangar. Yana mai cewa fafutuka da 'yan awari ke yi ta lumana ce. Masu zanga-zangar a Catalonia sun nuna rashin gamsuwa da tsohon hukuncin daurin da aka yanke wa 'yan siyasar yankin a wannan mako lamarin da ya kai suka yi suka shiga yin artabu da 'yan sanda tare da kunna wuta da lalata dukiyoyi ma'aikatar cikin gida ta spain ta ce kusan mutane 100 ne suka jikkata kuma kusan rabin su jami'an 'yan sanda ne Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan ta ce an kashe ko jikkata fararen hula da dama cikin watanni ukun da suka gabata fiye da duk wasu watanni uku da suka shuɗe cikin shekaru goma. A wani rahoto da aka fitar a jiya Alhamis yana, nuni da cewa an samu mutuwar farar hula 1174 sannan an raunata tara an a kashi na uku na wannan shekara hakan kuma ya nuna karuwar mace-mace da kashi arba'in da biyu idan aka kwatanta da abin da aka gani a daidai wannan lokaci a bara. a cikin watanni ukun da suka gabata fararen hula 785 sun mutu yayin da 1,254 suka ji rauni. Zahara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalolin da suka shafi harkar tsaro waɗanda suka hada da yaƙi da Boko Haram da na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane yayin wata ziyara da ya kai Najeriya a kwanan nan. Aliyu Mustapha Sokoto ya yi hira ta musamman da shugaban rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, kan yadda suke tunkara waɗannan matsaloli, inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. idan a kwatanta yawan waɗannan sojojin namu na ƙasa da sauran ƙasashe makwata ko na duniya da ka sani ya yi daidai da yawan mutane bai ba bai ba saboda shekaru da yawa an rufe an daina yin abin da ya kamata wajen ɗaukan jami'an tsaro yadda ya kamata kamar air force da kowane shekara mutum 500 ake dauka daga 2015 da aka zo nan da muka zo nan muna daukan akalla mutum baya kasa da 2000 kowane shekara kowane shekara saboda haka wajen koyarwa ma da ake horon dole muka yi expanding saboda wajen da za ka samu wajen dakuna rikuru da sauransu da mutum 500 ne yanzu kuma muna da waje da zai ɗauki akalla 2,500 in ka duba masu tukin jirgi daga shekara hudu zuwa yanzu mun yi training mutane 115 a ciki har da mata guda biyu wanda ɗaya ta fito daga ah, us kwanan nan ta kare ta yi training da da mutanen amerika ta mace ce ita ce farkon matar da za ta tuka jirgin yaki a najeriya wanda nan insha Allah zuwa sati biyu ko uku za mu sa mata winkinta ita ma ta yi sauran mazaje da ke wannan wannan haka kuma a south africa shi ma mun samu wata yarinya na farko wanda ta ta tuka helicopter mai bindiga to saboda haka muna ta kokarin mu kara yawan mutanen nan saboda abubuwan da ake fuskanta suna da yawa kuma bayan da za a yi ka warware waɗannan abubuwa sai ka tabbatar cewa ka sa mutane da ka ba su horon da ya kamata wata matsala da ake kawo shine batun zargin cin hanci da rashawa cikin harkokin ma'aikatan tsaro mm. ba a fita wata ma'aikatar tsaro aka ce wannan ma'aikata ce amma dai ana zargin cewa um, ana akwai uh, batun cin hanci da rashawa da tsakanin sojoji 'yan sanda da kuma fararen hula wanda ya taimaka wajen tsawaita wannan eh, rikitan da ake samu ka yarda da haka to ni dai ba ni da wani eh, eh, hujja mm. zahiri wanda zan ce lallai ina da hujja game da wannan magana ni ma na sha jin ana faɗin haka amma yanzu kamar sojojin nan da aka kama kwanan baya a taraba da aka ce sun je sun kwato mutumin da aka kama daga hannun soja daga hannun 'yan sanda mm. aka zo yana faɗin maganganun cewa shi yana da alaka da su yana ba su kuɗi yana me da sauransu zargi ne wanda ina ganin eh, jami'an eh, jami'oyin tsaro suna nan suna binciken wannan magana a yanzu haka ma da ake na san cewa ko zuwa satin da ya shige nan ne aka kare ba da report wanda dhq za su yi bayani ma jama'a cewa menene ya faru amma al'amarin ah, cin hanci da rashawa ba al'amari ne da yake tattare da sojoji kawai ba a ƙasar nan al'amura ne wanda suke na wanda kuma gwamnati ma yana da cikin abin da na farko da ta sa a gaba shine ta yaki da wannan kuma ina ganin ana samun nasara a yaki da wannan din tunda abubuwan da ke gudanan nan dukiyoyi ne wanda ake sarrafa su in aka ce kamar jirage a lokacin da shugaban kasa ya zo kashi 35 ne na jiragen da za su ya tashi ke tashi a najeriya yau yes a lokacin da ya zo yanzu kuma muna maganan kashi 78 zuwa 82 to kaga ashe akwai kudade da ake kawowa wanda kuma ana sarrafa su in ba haka bayan da za a jirgi ya tashi kowane awa 25 da jirgi ya tashi sai kayan maintenance nashi kuma yawanci waɗannan wani lokuta sai ka siyo kayayyakin daga waje saboda haka idan kuɗaɗen nan ba sa tafiya inda ya kamata to lallai ba za a samu nasarar da ake samu ba kuma kwanan nan ma muka yi wani bincike mu gano yawan ah, awoyin da yaran mu suke shawagi kowane wata so abin al'ajibi ya fito daga ciki saboda ni na fara flying alif 980 kuma na ci gaba da flying daga cadet har zuwa rank na airbus marshal major general kana tuka jirgi ina tuka jirgi kuma amma eh, zuwa the last time da na tuka jirgi 2011 wajen eh, shekara takwas kenan to amma waɗannan shekaru 31 shawagin da na gaba daya awa 2000 ne a sama meanwhile yau ga wani wanda yake lieutenant ne flying officer ne gaba ɗaya zaman shi a air force bai fi shekara hudu ba amma a yanzu haka ya yi shawagi fiye da dubu uku awa dubu uku ni abin da na shekara shekara talatin da ɗaya dubu biyu to menene yake faɗi wannan abin da yake faɗi shine al'amuran eh, an samu ci gaba yawwa za a samu ci gaban ka duba yaran mu yawanci wanda suke kaman tuka jiragen shugaban kasa da sai ka kai matsayin brigadier general kafin ka zama kana tuke a yau kuwa akwai captain kasashen duniya da yawa sun sha wa najeriya alkawarin za su taimake ta ga wannan yaƙi da take da 'yan tawaye ko 'yan ta'adda na najeriya cikin su da america na sani don an yi a gaba na irin wannan alkawura din an cika da yawa daga cikin wannan alkawura america tana taimaka ma najeriya wajen horar da matuka jirgi amma kamar naji an ce kun nemi su jirage a america ba ku samu ba aka je aka samu a rasha haka ne babu wanda muka nema daga america ba mu daman jirgin da muke so su kano. kuma sun amince har an biya kudaden yanzu ma akwai yaran mu ofisoshin mu guda biyu atlanta suna bin su ga yadda abubuwan ke gudana saboda su tabbatar da cewa ya dace da tsarin da muka yi da su. Wace rawa fararen hula suke taka wajen taya ku wannan aiki? Fararen hula suna suna taimakawa kwarai da gaske amma kuma suna iya ƙara taimakawa. Kuma suna taimakawa wajen hasa wutar ba ita kanta. Ba za a rasa mutane wanda suke wanda su za su suke da wata mummunan manufa ta su ba amma dai yawancin jama'a ba wanda yake son a kashe jama'a haka a kashe mutane haka siddan kawai babu a zuciyar dan adam ba wannan amma za a samu fiyu mutane wanda su kuma sun kangare suna su ba abinda suke so illa su yi wannan harbi din su kashe mutane haka sidda matsala yau kwanan ba na ga wasu jirage da ke suke rakiyar matafiya daga Abuja zuwa Kaduna ku ne jirage nan akwai jirage mu da ke shawagi akan Kaduna hanyar Kaduna zuwa Abuja da hanyar mota da kuma hanyar jirgin kasa duka muna bi wannan lamari na mutane ba su tashi daga nan zuwa can yana ƙara nuna taɓarɓarewar shanin tsaro kwarya a najeriya din idan mutane ba su iya tafiya ko kuma wannan sace-sacen da ake tuna ana bin wasu wurare har gidajen mutane ana satan su me yanka game da wannan to ra'ayina shine dole ne kowane dan najeriya ya sa hannu ya taimaka ma gwamnati saboda a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya gwamnati ita kadai ba ta iya tabbatar da tsaro ita kadai dole sai da mutane kuma kowane mutum yana da irin guduma da zai iya badawa saboda ya tabbatar da cewa ƙasar nan ta zauna lafiya kuma na ganin wannan shine babban abin da ya kamata a yi kuma waɗanda aka ɗaurawa alhakin wannan hakkin shugabanci Eh, musamman a level na state government da local government ya kamata su dauki wannan eh, haki da nauyi sosai su tuna cewa akwai wannan hakkin kuma lalle za a tambaye su wata rana Air eh, Marshal Sadiq Abubakar kenan shugaban rundunar sojin saman Najeriya a hira ta musamman da ya da Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar. Kinin maza daban da na mata.

sojawa cikin dawa filin daga makarin matan nan da an kai da masara shan jiya an yi dauki ba daɗi mazan fama sun sha gwagwarmaya sai mun manta batun yanzu ta su ta huce sai dai ta asiya sai ku biyo ni da batun ku yo nazarin zan ba ku labarin mazan fama ga maza sai sojawa yanzu kuma ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da mu Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita, inda ta taɓo batun gwagwarmaya kula da iyali da kuma aiki. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To, ya kika iya tafiyar da harkokin gida da na aikin banki a lokacin da kike aikin nan kusan shekaru talatin da dai ban san a daidai wani lokaci ba ne ba kika fara iyali na yi aure alif tara da casa'in da hudu da kuma na fara haihuwa casa'in da biyar Allah sarki to alhamdulillah dai dan nikan ina jin har wa yau din ita uwar tawa kuma ta sake tallafa mani da kyau dan zan ɗauko yara daga makaranta sai in kai gidan can aji sai na koma gurin aiki ko kuma in ba zan iya ba saboda aiki sai in ba da mota sai a je a ɗebo yara daga makaranta sai a kai gidanta idan na tashi kuma sai in zan ɗebi 'ya'yana sai in koma gida kuma Allah ita na kiri mijina sai ya goya mani baya da kyau ya mara mani baya ya taimake ni ya banna ma na ci gaba da aiki Allah ya sa ba zai dade ba da ina ji aure na yana shekara na shida Allah ya mamaji na rasuwa. Allah ya ji shi. Aka bani da 'ya'ya uku mata wani sabon kalubale ya shigo ga aiki da lura da yara kuma kai kaɗai aka bar kafa Maryam. Ni fa zan ce gaskiya na ci moriyan aiki don da ba aiki ban san yadda zan yi ba. Amma aikin nan cikin yadda Ubangiji sai ya rufa mani asiri. Wannan haka yake. Kin ga yau ɗinnan da nake magana da ke? Mm. mata ta biyu umul kulsum ta shiga soja matakaranta mechanical engineering kuma ta yi second class of kallabi tsakanin rawanan fa kenan eh in Allah ya yarda baduwar haka mata gama medical school tana Debrecen University a Hungary makarantar aikin koyon likita. Yar auta na kuma kuma har wa yau tana karanta medicine tana Egypt tana Misr University tana 400 level kenan. Kin aikin banki ne kan ya taimake ni. Ikon Allah. Dan ba dan aikin ba ban ga inda zan iya ba. Haka. Kin san zan to ai kan kullum ma cikin gwagwarmayan nake. Dan banda nauyin ƴaƴana Allah kawai ya san iyali nawa suke yi na murya. Allah sarki. sun san wani abin ba ta faɗa amma dan dai ya zama a gaskiya yaran nan sai ka zame musu uwa ka zame musu uba a fannin aiki kuma har wa yau kana shugabanci hmm. mutane da yawa har wa yau suna so su ga suna koyan tsawon misali daga gare ki haka a nan ma sai kin yi kokari fiye da namiji ka mai ki samu yabo saboda haka a kullum kana danna zuciyanka da yau ka danna nan gobe ka danna can jibi ka danna can duka dai saboda kana so komai ya tafi daidai kada a same ka da wani laifi kuma alhamdulillah ba karfi na ba maryam ikon ubangiji mm. da addu'an masoya da iyaye yau wato hajiya ban tari ki ba a can baya kin taɓo batun ilimi da kuma kalubalen da ake samu a Najeriya da batun almajirai ɗin nan. Shin me kike gani yake ƙara kawo wannan kuma bayan duk da ci gaban da ake samu? An shi ne nike gaya miki Maryam a aikin uh, me ake cewa women empowerment. Don aka yi mata, za su taimaki 'ya'yansu. za su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun sami ilimi 'ya'yansu sun samu kiwon lafiya ne kyau kuma 'ya'yansu sun samu tarbiyya haka ɗin a talakancin akwai iyaye da suke iyakacin ƙoƙarinsu amma akwai iyaka inda kamar ni inda muke job a nan aka haife ni a nan na girma garin mu kenan zan ce ko idan yara za idan yara suka tashi suka zama su ne masu kawo kuce fa ne sai ki ga wasu iyaye ba sa iya awatar ma 'ya'yansu kamata ma yi ma a ce yaro shi zai kawo kuɗin tefa ne inda komi yana tafiya daidai yanzu kamar ni inda ba dan Allah sanna da aiki ba ya zan yi ilmantar da waɗannan 'yan mata ko da ina so sai na shiga wani hali kuma hmm. ba zan iya ba dole in raba 'ya'yan nan gurin 'yan uwa su taimake ni To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. da Maryam Dauda da Shirin Kallabi. Yanzu sai sharhin wasu jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin hukumar kula da yanayin yankin ƙasa da ƙasa ta Amurka wato NOAA. ta ce yanayin zafi sama da matsakaici zai shafi yawancin amurka a lokacin hunturu na shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 mai zuwa a wata sanarwa da hukumar ta fitar a jiya alhamis ya ce duk da cewa yanayin zafi a ƙasa zai karu ana tsammanin yanayin sanyi zai iya yiwuwa kuma wasu yankunan ma ana iya fuskantar lokutan sanyi yanayin zafin rana da matsakaici ne galibi a duk fadin arewacin amurka a lokacin hunturu wanda ya fara daga watan disamba zuwa watan fabrairu hukumar ta noaa ta yi hasashen cewa amurka gaba ɗaya za ta samu zafi fiye da matsakaici wanda zai iya karuwa har zuwa ƙarshen watan disamba sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin tsohuwar mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da yankin turai wato fiona hills ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban inda mai yiwuwa ta yi karin haske ne kan sallamar da trump ya yi wa tsohuwar jakadar amurka a ukraine a watan mayu a makon da ya gabata maria yovanovich wato tsohuwar jaka da amurka a ukraine wacce jami'ar diplomasiya ce a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa trump ya kore ta ne sakamakon wasu zarge-zarge marasa tushe da aka yada a kanta bayan da lauyan trump wato tsohon magajin garin new york rudo giuliani ya nuna bai gamsu da aikinta da take yi a birnin kibba sai jaridar new york times inda aka rubuta labarin kwamitocin majalisar wakilan amurka sun yi wa gordon sunland jakadan amurka na tarayyar turai tambayoyi don neman ƙarin bayani kan ma'amala tsakanin shugaba donald trump da jami'an ukraine ganawar da suka yi a asirrance na ɗaya daga cikin ci gaban binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump wanda trump ya kira cin fuska wanda 'yan jam'iyyar democrat wanda ba sa son ya sake tsayawa takara a karo na biyu a shekara mai zuwa cewa Sunland ya zama sananne a cikin binciken saboda ƙoƙarin da ya yi na ganin Ukraine ta ba da haɗin kai. A binciken abokin hamayar Trump tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ɗansa Hunter. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla gaida Zahar Aminu fage da sharhin wasu jaridun Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe uku da minti 25 na dare. Sai rayun da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka. Sunana Dallami Joja Kadara jihar Niger Nigeria. ina kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi na jihar Niger da Kaduna da Katsina. A duba da duk hanyar da ya tashi daga makwa a zuwa Kaduna da babban hanya ne sai ga shi nan duk ramukan da suke wannan hanya itace aka shimfiɗa a hanya. Ramuka ba motoci ba sabi tun masu sana'a a kan jifin hanya duk kowa ya tashi ko ya koma wani guri duk hanyar Kaduna zuwa makwa hanyar ne ya zama kango ina kira ga gwamnatin tarayya ta yi maza maza ta tura ta waga su je su duba wannan hanyoyi abin da ya tashi daga makwa zuwa kaduna. assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau zan yi shi ne dangane da ciyar da abincin 'yan makarantar primary school da shugaban kasa muhammadu buhari yake yi a gaskiya wannan shiri ya samu karbuwa kwarai da gaske na kai ziyara gani da ido a wani ƙauye a garin ningi lallai na ga yadda ɗalibai suke fitowa kwarai da gaske makaranta bisa wannan ciyar da abinci da ake yi lallai muna godiya ma shugaban ƙasa muhammadu buhari bisa wannan shiri assalamu alaikum sashen hausa ya gina da amurka ina na abu ya shir jula musa daga jihar tattattar najeriya da Allah ta shi na gidan rediyon Amerika sun mana da sakon tambaya zuwa ga kuma nefa ta ƙasa rashin jihar Sokoto kuma mai kula da ta gabashin Sokoto. Wani Allah ne yi fi da ce mu yi matsalar ilimin nipa ta ƙaramin hukumocin gargawa ne. Ko da cewa yanzu zai yake yi mun kwan sama wata biyar ba mata a gargawa. Kuma wallahi yanzu haka shan zuwa ma tare da haki ya fara rulu mun ne ita ma kan ta ta sun na garba wallahi mafi yawa gaba ɗaya hakki ya nuna ɗin muna ta ba kuma ne ba da ƙasa ne fiye wato in Allah su fito ta gaya wa al'umma ganin garba gaskiya a musamman ko kuma shan ƴan nefa harami ko kuma a'a. To kafin mi sallama ga Zahara da labarai amma wannan karan a takaice. white house ta yarda a jiya alhamis cewa shugaban amurka donald trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga ukraine ta bincike 'yan jam'iyyar democrat da zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2016 Wannan sabon bayani mai cike da abun mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House wato Mick Mulvaney bayan da Trump ya kwashe makonni yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri in ba kamanda a tsakaninsa da Ukraine. A shekara mai zuwa ana sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe bakwai mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Yayin gabatar da sanarwa a jiya Alhamis, mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, Mick Mulvaney ya kare shawarar da aka yanke. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jim Cook. Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ni lafiya.